This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a, nomad da da kuma niyya. Ah, masu na'urar kwamfuta da suna saurare mu a duk lokacin da suka so suna iya daddangula voa hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin kasar kamaru ta fara dawo da 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar ta kana ku cewa shugaba obama zai kai ziyara aiki a kasar kenya kana mu kawo muku shirin kallabi na maryam dauda muna kuma ɗauke da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya fice daga kasar don ziyarar aiki zuwa Habasha da Kenya, kasar mahaifinsa. a daidai lokacin da yake tabbatar da ci gaban tattalin arzikin amurka mai alaka da yankin afirka na kudu da sahara an tsara zai isa kenya yau dinnan juma'a inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa global entrepreneurship summit a turanci wanda za a yi a birnin nairobi daga bisani zai wuce ƙasar habasha ya zama shugaban amurka na farko da ya ziyarci ƙasar Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun buƙaci shugaba Obama ya yi amfani da ziyarar tasa ya nemi da a yi sauye-sauyen harkar kare haƙƙin ɗan Adam a ƙasashen biyu. A wata wasiƙar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun ƙwararru wajen goma sha hudu suka rubuta Mr. Obama sun ce gwamnatocin Kenya da Habasha na fuskantar wato matsaloli gaya. na tsaro to amma sun damu da irin matakan da kowaccensu ta ɗauka ta yadda akasari suke cin zarafin bul'adama da tsananta ma ƙungiyoyin sa kai da kafafen labarai masu zaman kansu kafafen yaɗa labaran amurka da na turkiyya sun faɗa ji alhamis cewa shugaban recep tayyip erdogan ya amince jiragen yakin amurka su yi amfani da filin jirgin saman soji na enslik da ke turkiyya don kaddamar da harhare hare kan mayakan isis a ƙasar syria da yake amurka ta ƙi ta bayyana dalla-dalla sabon yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka fitar rahotanni da aka samu daga jaridar huyet ta turkiya da kuma ta kuma wall street journal da ke new york da ke nan amurka sun ce an kammala cimma yarjejeniyar ce ta wayan tarho tsakanin mr iran da shugaban amurka barack obama a ranar laraba mai magana da yawon fadar white house jos ernest ya ce ba zai iya amsa tambaya kai tsaye ba game da batun filin jirgin saman na inslick ba saboda dalilai irin na tsaro wani dan bindiga a jihar louisiana ta kudancin amurka ya buɗe wuta da daren jiya alhamis a wani gidan silma ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu kuma akalla tara sannan ya kashe kansa jami'ai sun ce sun san maharin to amma abin da kawai suka bayyana shine wani baturi ne dan shekaru 58 da haihuwa maharin ya buɗe wuta ne yayin da aka fara nuna fim ɗin nan mai taken train wreck ko haɗarin jirgin ƙasa a babban dandalin nan na grand theater da ke garin lafayette gwamnan jihar louisiana bobby jindal ya ce ga dukkan alamu harin wani tsautsayi ne kawai da ya fada ma wasu iyalai waɗanda suka fito don shakatawar dare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren tsaron amurka ash carter ya kai ziyarar bazata a iraki jiya alhamis inda ya ce ya yi haka ne don ya ga zahirin tsarin da ake bi a kokarin dakile wanzuwar isis lokacin da mayakan sa kan suka kwace ramadi headquarter lardin ambar a watan mayu kata ya bayyana bacin ransa da cewa sojojin iraki ba su nuna niyyar yaƙi ba to amma inda a inda ya fara yada zango a wannan ziyara ta kwana guda sakataren tsaron na amurka ya jinjina ma rundunar yaƙi da ta'addanci ta sojan irakin inda ya shiga irin tasu yayin da yake kallon su a dandalin koyon halbe-halbe sojojin sun nuna bajinta sosai da kuma karfin hali matuka ainihin a cewar kata ga wani kwamandojin rundunar ta yaƙi da 'yan ta'adda wasu manyan jami'an gwamnatin obama sun sha mawuyatan tambayoyi a majalisar dattawa a jiya alhamis game da yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran a farkon wannan watan abiyanna wannan ne karan farko da aka ba da ba'asi a bainar jama'a kan wannan yarjejeniyar wadda majalisar tarayyar amurka na iya amincewa ko ki zuwa tsakiyar watan satumba sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda shi ma ya hallara a matsayin shaida ciyaman ɗin kwamiti kan hulɗar amurka da ƙasashen waje bob kurka ya ce masa iraniyawa sun yaudare ku kerry kuma ya maye da martani da cewa ai tuni ma suka mallaki abin da suke so tambayar kawai ita ce yaya za a tsaye da shirin kwana guda gabanin ganawar kakakin majalisar wakilai john bena ya yi gargadin cewa 'yan republican waɗanda ke da rinjaye a majalisun biyu za su yi duk abin da suke iyawa wajen ganin bayan yarjejeniyar wani sabon bincike ya nuna cewa sojan amurka sun yi ta aikewa da samfurin kwayoyin cutar anthrax masu rai a bisa kuskure ga cibiyoyin bincike da dama a fadin amurka da kuma wasu kasashe bakwai cikin tsawon sama da shekaru goma rahoton ma'aikatan tsaro wanda aka fitar jiya alhamis ya ce an aiki da samfurin anthrax masu rai zuwa dakunan bincike 86 a amurka da wasu cibiyoyi a australia da burtaniya da canada da jamus da italiya da japan da kuma koriya ta kudu binciken dai bai gano musabbabin wannan kuskuren jigilar ba amma ya nuna cewa da alamar jami'an tsaron sun bi tsari daidai na tabbatar da cewa samfur din atrax din yana na kasa to labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton da ke cewa yanzu haka 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar Kamaru sun fara isowa gida. Ibrahim gare ka. yanzu haka hukumomin kasar kamaru sun fara maido da 'yan najeriya kusan dubu goma sha biyu da ke gudun hijira a kasar wanda tuni ma suka fara isowa ta yankin mobi da ke arewacin jihar adamawa inda jami'an tsaro kan tantance su kafin daga bisani kuma hukumomin ba da agaji su karbe su na baba nan shine tawagar wasu 'yan gudun hijira da suka iso najeriya inda jami'an hukumar ba da tallafi na jihar adamawa wato asema suka tarbe su akan iyaka da yake garin haske game da 'yan najeriya da ke komowa shugaban hukumar ba tallafin alhaji haruna manforo ya ce sun samu takarda daga hukumomin kasar kamarun na cewa za su maido da 'yan najeriya dubu goma sha biyu da yanzu haka ke gudun hijira a kasar su a don haka suka buƙaci najeriya da ta yi tanadi a takaice dai muna da lissafin cewa za a kawo kusan bisa takardun da muka samu bayanai ko da yake da faransa aka rubuta amma an zayin yin tafrita din cewa za ka muna tsammanin mutane dubu goma sha biyu ne ake tsammanin a dawo da su amma kafin nan ba wai lokaci ɗaya za a dawo da su ba amma a yanzu an kawo mutane sahu biyu eh, boda na najeriya ta hannun ta sahuda zuwa mubi so akalla wanda muka ɗauko kuma daga mubi zuwa yola da farko mun ɗauko ɗari biyar da goma sha shida to kaman ku eh, me kuke musu abinda alhamdulillah abinda muka saba yi don suna zuwa kan masu samu shawarar yan uwansu yadda muka saba zama da idps dinmu aka muke zama da su kowane farni ta gefen kiwon lafiya suna zuwa su bincika eh, su na maza ma yara da shauransu in an tarar da waɗanda suke bukatan eh, jinya ko a kai su jinya za a kai su ko a yanzu ba nake ga maka jiya ciki waɗanda suka zo jiya mun tare da akwai ɗaya da rashin lafiya ya tsananta mun kai shi medical center so dukkan mukan taru ne in suna sauko wannan kowane ne su ga farin da za su intervene to abinci kuma alhamdulillah ba wanda zai ce maka kaf ɗinmu muna da rashin abinci akwai abinci akwai ruwan sha akwai komai alhaji sa'adu bello babban jami'in hukumar ta nema da ke kula da sansanonin yan gudun hijiran da ke jihar adamawa ya ce akasarin waɗanda suka koma suna cikin koshin lafiya da jami'an immigration suka masu rakiya zuwa mubi nan daga mobi kuma aka ɗauko eh, security suka eh, masu escort zuwa nan camp dinmu da ke yola eh, halin yanzu sun samu an ba su dakuna an ba su katifu da barguna da dukkan kayakin da ya kamata su samu su samu natsuwa jikinsu kuma sun wai da ba su da lafiya suna nan suna ganin likita suna karɓar magani wannan koma na zuwa ne yayin da bangare guda waɗanda suka dade a sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar ke fabegen komawa yankunan su da kwato daga hannun mayakan boko haram kamar yadda waɗannan 'yan gudun hijiran ke cewa ga raba mu da dukiyanmu har za mu yi ma 'ya'yanmu makaranta alhaji modu gana boni ba mu samu matsala wajen ci ko sha ko wajen kwance ba amma yanzu muna so mu koma gidajenmu saboda gaskiya ba inda ya fi gidanka ko lalaci ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To an gaishe ka Malam Ibrahima kafin mu ci gaba a shakata da wannan. mu soyuna tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata asha ba. wata da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da na tsoranta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama a koli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana a kar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau ‘yar tsanace sai dankinta sai an yara ake aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarki masani fanni-fanni, kan zai yoyi sai shi ya sani. shi ke iya shafe sakala ne ya halici waɗansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karbi rawa har da kiɗanki wallahi ki bazzala karfinki a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka ki rike girmanki allah ya allah ya allah haɗa kan mu afirka mu juna Maraba da ku jama'ar rasha da abokan nan ku mutan sha ku rushe bakin mulkin basha yan annashawa masu bushasha kin nemi afirkan ya kyasha gaishe ku da ku da jakadunku kun san mu a yanzu mun san ku yau ga mu a tafin hannunku muga mun hannun renanku tamkar da kuke wa ‘ya'yanku, mu a ka salamanci, haɗa kai yarda hakanan ‘yanci, ba dan na talaka da kalkanci, karɓar rashawa haka ha'inci, da yawan ɓarna a tabziranci, mu fahimta mu yaƙe jahilci, kuma mun yi maraba da bakinmu. sinawa sun zo tanyanmu domin inganta afirkanmu haɗa kai don tabbata yancinmu taron tseba ta cutarmu to madalla mun gode marigayi yau dinnan ne dai shugaba obama na nan amurka zai kai ziyara ƙasar kenya abinda sakataren harkokin wajen ƙasan ya ce wannan ziyara tana kunshe da alfanu ta fannin tattalin arzikin ƙasar ta kenya ga dai rahoton da jummai ali ta haɗa mana A wata hira da abokin aikinmu na sashen Turanci Vincent mccory ya da ita jiya Alhamis, sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Kenya Amina Mohammed ta ce ziyarar da shugaba Barack Obama na Amurka zai kai kasar tamkar kaske ne akan kasar da kuma gwamnatin shugaba Uhuru Kenyatta. I think his uh, coming now is uh, just recognition of the kind of leadership that we have, a pragmatic, energetic Uh, ta ce tana ganin wannan ziyara da zai kai yanzu uh, yin na'am ne ko kuma amincewa da salon shugabancin da ake da shi haka kuma yana nuni da yadda aka fahimci irin nasarorin da kasar kenya ta samu a cikin 'yan shekarun da suka shige a lokacin da shugaba kenyatta da mataimakinsa william ruto suke fuskantar caje-caje zargin cewa suna da hannu a tarzoma da ta biyo bayan zaben shugaban kasar da aka yi a shekara ta 2007 dangantaka tsakanin amurka da kenya ta raunana to amma akwai alamar cewa wannan ta kau yau juma'a din ake sa ran shugaba obama zai isa kasar kenya domin shi ma ya halarci taron kolin harkokin cinikayya da za a yi a yayin da shugabannin 'yan kasuwa daga duk faɗin duniya za su halarci wannan taron kolin Amina Mohammed tana fatar ganin an samu kamfanoni sun zuba sabbin jarurruka a ƙasar Kenya. Everything is on the table. We are hoping again uh, that uh, a lot of investment will flow in. Um, you know, we are taking center stage because the US president is coming. Uh, Ta ce komi a bayyane yake kuma a yadda al'amura suke suna fatar kamfanoni za su yi sha'awar zuba jarurruka a Kenya ta ce yanzu hankalin duniya ya koma akan ƙasar kenya domin shugaban amurka zai kai ziyara ƙasar ta ce tana tsammanin kowa na sha'awar sanin abubuwan da suke a ƙasar da kuma abubuwan da ƙasar za ta yi tayin gabatarwa baya ga batun harkokin kasuwanci wani babban batu da ke kan ajanda a lokacin ziyarar shugaba obama shine matsayin matakan tsaro ƙasar kenya wadda ke makwabtaka da ƙasar somaliya 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab da ta ke kasar somaliya ta sha auna kasar kenya wajen kai hare-hare amina muhammad ta ce amurka ta ci gaba da kasancewa kawar kenya sosai wajen yaƙi da ta'addanci our collaboration um, especially on security uh, is historic it's, it's been there of course we've enhanced it a lot in the uh, last few years because of the um, Ta ce haɗin kai ko kuma tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu musamman akan matakan tsaro yana da tarihi domin an daɗe ana yi. Ko da yake a cikin 'yan shekarun da suka shige an ƙara ƙaimin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu a saboda barazanar tsaro da ake fuskanta a duk faɗin duniya. Haka kuma ƙasar Kenya tana taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani a rikice-rikice a yankin, ciki har da rikicin da ake yi a ƙasar Burundi. a saboda niyyar shugaban kasar na sake yin wani wa'adin mulki har yanzu dai kasar ta burundi tana kidaya ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a kasar a ranar talata kuma malama amina mohammed ta ce shugabannin yankin suna nazarin ausi na'am da sakamakon zaben ko kuma a'a. kuma da har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kuma yanzu agogo ya ce karfe 3 da minti 17 da dakika 20 ga shirinmu na gaba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce barista Aisha Ibrahim ɗanƙani. Da farko dai ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni a 1962. Na je St. Louis Primary School a Kano. Na je St. Louis Secondary School also a Kano. Na fara aiki as a young magistrate. a 1987 a Kano State Judiciary sannan na yi rising ha zuwa matsayin chief magistrate a wannan judiciary ta Kano na canza service ina daga Kano na dawo federal wato ma'aikatar gwamnatin tarayya. Na fara aiki a ministrin mata a matsayin legal advisor. Wato mai ba da shawarwari akan harkokin mata kenan. Eh, sannan na shiga cikin fannin ragowar administration na civil service da wurare daban-daban daga presidency zuwa ma'aikatar um, kasuwanci wato commerce and industry zuwa ma'aikatar 'yan sanda wato police affairs zuwa um, eh, science and technology da dai sauran ministry da na seven da aka kawo dokar wanda daraktan da shekara takwas a kan um, fanni daya muka yi eh. ritaya few years ago daga federal service daga nan na fara abubuwa na na kasuwanci na ne building a common rate of few things da nake yi har zuwa eh. yanzu kamar wani irin abubuwa ne kike yi ya zuwa yanzu na na ɗauko makaranta a tsakiyar central business district a abuja um, ta islamiyya um, mun yi um, na sa hannu a kamfanin wato hotels da muka fitin wa a sokoto wani kuma muna coming up da shi a zaria sannan na joni um, ngo daban-daban wanda muke kallon wato human rights da kuma yadda za a taimakawa mata especially waɗanda suke da karkara da kuma mutanenmu da ba su da eh, ƙarfi sosai sannan akwai um, ngos wato na fannin arewa kan attend meetings din su zan taimaka mana da kamar kalubalen da ɗan arewa suka samu kansu a yau a Najeriya To kamar wani hanyoyi ne kike gani za a iya taimakawa mata ko kuma ma da farko wani irin matsaloli ne suka fi addaban mata da suke buƙatar taimako? Eh, na farko dai a arewa ba very nature din inda aka rene mu da yadda muke fi iza mana cewa in talauci ne da ya addabe mu to ya addabi mata fiye da yadda ya addabi maza. tunda mutumin da yake a saman ka shi yana fama da talauci ballanta na kai da kake a ƙarƙashin wanda kake ganin shi ma ya gaba. na eh. biyu ba very nature in contract ɗin da muke shiga wato kwangila kenan eh, in ka taso yanzu a ɗan shekarun har gobe ba ana ƙara ta shekara ishirin ishirin da wani abu yanzu saboda ana samun karatu aka samu aka ce an yi maka aure babu wata doka da ta kare haƙƙinka a wannan contract contract kuma ni a gani na mai faɗi wacce in ka shiga ta rai da rai ce wacce kuma ita ce za ta yi tonin rayuwarka ta inda za ka faɗa ko rami ko ka tsallake ramin sai in zamana cewa za ka iya yanzu wanda ya fi damuna sa shekara talatin a gida da za ka tashi rana ɗaya ka fita daga cikin gidan da zaman jikinka kuma babu wata dokar da ta za ta sa ka zauna a gidan ba wata za ta mallaka maka wani tsarin gidan ba ka da masaniyar ina za ka madogarar iya da kake da ita da kafin ka shigo gidan ta riga ba ta nan kuma babu wani abin da za ka dogara da shi da nan wurin saboda haka a wannan eh, eh, wato za a ce yarjejeniyar da ta saka ka a cikin wannan eh, fannin da ke providing justice for you wato adalci kenan ya cewa idan wani abu ya faru to akwai remedy a cikin wannan abin na'am shine a gani na first problem din na biyu har gobe sai dai zance na takarda da muka sani an yi a Beijing an yi a wurare akwai wannan discrimination din wato nuna bambanci kenan eh to tari na biyar round table a cikin mutum hamsin to da wahala aka ibo mutum biyar mata to kina gani rashin ilimi ne ke kawo hakan ko ko wasu abubuwan ne daban Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu barista Aisha Ibrahim ɗanƙani da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da bada umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To dalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Zan fasa na dangane da ziyarar shugaban ƙasa watan Muhammadu Buhari zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na Najeriya a ƙarƙashin milkin dimokuraɗiyya. na halartar ta hanya babu shakka dukkanmu 'yan najeriya muna ba ku tabbaci amerika da barack obama muna tattare da farin ciki nam da dangane da bayyana yadda za a mai da ɗimbin manyan dalolin da sun kai dala biliyan 250 a ƙasa ta najeriya na watan kurayen da sun ka yasashe arzikin najeriya zuwa kasashen waje babu shakka mu 'yan najeriya babu abin da za mu ce ma barack obama sai dai mu ce allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na muryar amurka zai magana a lezu mai shayi da garin garbace da karmar kumar bali da tarafa tare da najeriya dangane da ziyarar da baba buhari yake yi a wannan ƙasa ta amurka dangane da kalaman da kuma yayi na cewa rundunar tsaro ta haɗin gwiwa za ta kai farmaki a sassan da cikin da yan ta'adda suke a wannan wata mai kamawa hakika abin farin ciki ne ga dukkan ɗan najeriya da ma dukkan yan ƙasashen afirka baki daya. alaikum shi haka na murya amurka mai magana mami abdullahi tagu sako na zuwa ga gwamnan mu ne na bauchi da murna ba ko ya ashe ba ko yana bayan gari wallahi barista muna da muna ya banka sallah gashi ka kasa alula ashe da kai da ya guda duk dan juma ne da dan jummai duk ajandar da ya dasa ita yanzu take yi da muna murna cewa za ka zo kai mana abin kirki to gashi wallahi da kai da ya guda duk irin alkawuran kuɗi ne alkawura dai na albashi da muke bi bashi yau alkawarin yau daban na gobe daban na jibi daban har ma mun kusa na sanin da kai mataimakin shugaban kasa osibanjo ka sani cewar cek da ka zo ka ba gwamnoni domin su biya fashin da ma'aikatan suke bin su wallahi to ka sani gwamnanmu na jihar bauchi bai biya mu ba wata ɗaya ba mu yanzu haka na muna bin su sauran albashin wata ɗaya da rabi ka kuma wannan wata shi ma har mun shiga wajen ishirin da biyu ga wata ka sani akan sanin kucewar wallahi gwamnan nan namu da bauchi wallahi ba abin kirki zai tsina na mana ba don baya shakkar ko da sakan duka maganganu da janar buhari yake yi na cewa duk gwamnoni su katanta gaskiya da adalci wallahi ta shi gwamnan mu ko a jikinsa ba mamaki ina jin wallahi so yake karkon kifi baya so ya kare wannan mulki na shekara fudu balle ya zo ne wata garke sai ba risa ka san cewar akan sanin ka wallahi muna nan daram daɗam. babu gudu ba ja da baya kafin jihar bauchi ba baka sani ba kai ba wani ma da yake wani go wallahi iya sani ke jihar bauchi domin akwai a kasa a tsare a raka a jiya tana nan wallahi babu fashi babu gudu ba ja da baya ka ci gaba da yi muna nan mu mota kan mu iya hannun mu kuma kadirida tana nan babu canji babu gudu ba ja da baya wallahi tallahi sai mun yi maganin ta idan ma har tsari wannan shekara kuɗi kenan ku kuma yan majalisun mu idan kuka bar mutum na wallahi ya ci gaba mana da haka to wallahi tallahi mun tura ku majalisa ne to madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karo a takaice Shugaban Amurka Barack Obama ya fice daga kasar don ziyarar aiki zuwa kasashen Habasha da Kenya kasar mahaifinsa a daidai lokacin da yake tabbatar da cigaban tattalin arzikin Amurka mai alaka da yankin Afirka na kudu da Sahara. Gwajin gawar wata macen da aka tarar da gawarta a rataye a wani gidan yarin Texas bayan kama ta saboda saba ma dokar tuki ya nuna cewa raunukan da ta jijji sun yi kama da na wanda ya kashe kansa mai gabatar da kara na karamar hukumar walen warren diaphragm ya fitar da dalla-dallar sakamakon binciken gawar sandra bland yar shekaru 28 da haihuwa wadda aka tarar da ita a mace a ɗakin ta na kurkuku rataye da wata ledar da aka ɗaura a sama diaphragm ya nuna hotunan don jaddada cewa raunukan ta ba su yi kama da na wanda wato aka yi fama da shi kafin aka kashe shi ba wasu manyan jami'an gwamnatin obama sun sha mawuyatan tambayoyi a majalisar dattawan amurka a jiya alhamis game da yarjejeniyar da aka cima da wato kan nukiliyar iran a farkon wannan watan a biyana wannan ne karan farko da aka ba da ba'asi a bainar jama'a kan wannan yarjejeniyar wadda majalisar tarayyar amurka na iya amincewa ko ƙi zuwa wato tsakiyar watan satumba sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda shi ma ya hallara a matsayin wato mai ba da shaida ya game da fushin chairman ɗin kwamiti to madalla yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya tayani gabatarwa da cubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya jin hama ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.